ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا حقيقه muminai masu biyayya ga Allah ranar alkiyama za su sha daga wani kofin giya cikakke wanda aka hada da kafur saboda daɗin ƙanshinsa.